yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta yi daidai da sha biyu ga watan Safa, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shi ne kasan na tamanin da tara insha allahu ta'ala daga wannan kasar sai na ƙarshe a karatun wannan littafi wanda kuma muka ce bayan mun kammala insha Allah za mu dawo mu karanta muƙaddima da shi profesa tuwaijiri iya wannan littafi wadda take ɗauke da ilimi dangane da ƙa'idojin da ake fassara wato ayoyin siffofi da hadisan siffofi ingantattu dangane da allah maɗaukakin sarki ma'ana ya tsaya ya tatse ya kuma tace abubuwan da ibnu da sauran malaman farko su gabata sa'annan anan ne za mu ji cikakken tarihin Ibn taimiyya da kuma gamsasshen bayani dangane da tarihin shi wannan littafi na alfatwal hamawiyyatul kubra idan ba a manta ba kamar yadda muke faɗi kullum tambaya ce aka rubuto ibn taimiyya daga garin hama a cikin ainihin wato ƙasar siriya ana tambaye shi dangane da fassara ma'anoni da maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai har zuwa zamanin shi dangane da ayoyi da hadisan nan da Allah yake bayyana wasu siffofi na shi da kuma annabin shi yake bayyana wasu siffofi na Allah a cikin hadisan da suka inganta karatu ya yi karatu bayan da malam ya kasafta al'umman musulmi zuwa karkasuwa shida dangane da cewa akwai waɗanda suke gudanar da ayoyin da hadisan kamar yadda suka zo kai tsaye akwai waɗanda suke musu tawili akwai kuma waɗanda suke cewa ba su da ta cewa a kai sai ibn taymiya ya ce waɗannan karkasuwa da ya kasafta guda uku to kowanne ɗaya cikin uku ɗin kuma shine yake kasuwa biyu to daga cikin waɗannan ne ake ainihin samun kowane musulmi na duniya duk wani musulmi ko da ya yi ƙoƙarin ba zai dangantu zuwa ga salaf ba zai dangantu zuwa ga mushabbiha ba zai dangantu zuwa ga ash'ariya ko kullabiya ko maturidiya ko kuma ainihin mu'awwila ba ko murji'a to za a same shi ya dangantu kuma zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan waɗanda su kuma ba sa cewa komai game da waɗannan irin ayoyi da hadisai alhamdulillah <clears throat> muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da allah maɗaukaki ya sa mu muna kan manhajin salaf ne wanda annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbai ainihin suka rayu a kai da wannan manhajin ne na salaf muka ɗauka muka mai da shi ma'auni da haka ne muke gane shiryayye da kuma haka muke gane ɓatacce iyakacin dalilin mu kenan muna gane wane ya shiryu ko wane ya ɓata <clears throat> wane ya kuskure ko wane yana daidai dangane da ayoyi da hadisan sifat waɗanda malam yau zai karkare mana bayanai a inda yake cewa wasu fi kasirin min ayati sifati wa ahadithiha abin da yake daidai game da da yawa daga cikin ayoyin da ke siffanta Allah da kuma da yawa daga cikin hadisan da ke siffanta Allah alqata'u bi tariqati sabita kal ayati wal ahadisi dalla ala anna Allah subhanahu fawqa arshihi wato abin da yake daidai game da irin waɗannan ayoyi da ke siffanta Allah madaukakin sarki da hadisan shine kawai idan ka ji su ka tabbatar ka yanke hukuncin abin da suke ɗauke da shi wanda suka zo da shi din Allah ya ce kamar ayoyi da hadisan da ke nuni akan cewa Allah yana saman al'arshi to abin da yake daidai kawai ka yanke cewa Allah a saman al'arshi yake kamar yadda ayoyin da hadisan suka zo wa tu'lamu tariqatu sawabi fi hadha wa amsalihi bi dalalati alkitabi kitabi was sunnati wal ijma' ala zalika sa'annan kuma hanyar da ake bi a san cewa ita wannan hanyar ita ce daidai da ita da duk wata matsala ya haka shine sai a duba abin da ka faɗa shine abin da ƙur'ani ya nuni abin da ka faɗi shine abin da sunna ta nuni abin da ka faɗa shine abin da ijma'i ya nuni misali ka ce wannan aya tana tabbatar da Allah a sama yake haka ne ayar ta nuni ka ce Allah maɗaukakin sarki yana da yatsu haka ne hadisan suka yi nuni ka ce Allah maɗaukakin sarki yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya kowane ƙarshen dare haka ne hadisai da ayoyi da ijma'i suka yi nuni to in haka ne to ka gane ka kama hanyar da take daidai don haka idan har ka fassara aya wadda take ɗauke da sunayen Allah da siffofin Allah ko kuma aya wadda ta ɗauke da wata matsala sai ka duba ka yi tawili ka kauce daga zahirin abin da ayar ta tabbatar ba tare da kana da wani dalili da ya kai ka zuwa ga tawilin ba dalilin kuma dole ya zama yana da ƙarfi kamar yadda dalilin da ya tabbatar da wannan abin yake da ƙarfi misali dalili ne mai ƙarfi ya zo ya tabbatar da cewa Allah yana sama saboda ya zo a cikin alkur'ani ya zo a cikin hadisi an yi ijma'i to ka tabbatar da cewa duk abin da za ka kawo in har kana so ka ce allah ba a sama yake ba to sai dai fa ka sake kawo wani dalilin mai ƙarfi irin shi ba aya kawai ba ba hadisi kawai ba ya zama akwai saraha akwai fitowa ƙarara cewa ba a sama ne yake ba to sai kai ƙoƙarin haɗa wannan aya ko wannan hadisi da waccan da ke cewa a sama yake a bisa ƙa'idoji na ilimi na haɗawa to in kuwa har babu dalili karara da ke karkatar da zahirin abin da wancan aya ko hadisi suka faɗi ko ijma'i to dole ne ka ɗauki hukuncin da wannan aya ta nuna na zahiri cewa allah maɗaukakin sarki yana da hannaye biyu yana da yatsu a cikin hannayen to dole ne ka yadda da wannan a yadda ya zo karkace abin da ake nufi yana da ƙarfi ƙarfin shi ya kai ko'ina shine ake nufi dama da hagu shi ake nufi yatsu in ba kana da aya ko hadisi karara wadda suka zo da wannan fassara ba wanda za ka fassara wancan da shi to baka da dalili kawai da wani rudani da ya shiga cikin kwakwalwarka na mandiki ko ainihin kokarin zama muta falsifi ka sa ainihin ta ka juya wannan mala yake cewa dalalata la tahtamilun naqiba kuma sai ya zama wannan dalili ne wanda ya tabbatar da wannan siffa ta Allah wanda baya ɗaukan wata tufka da warwara kai ya zama akwai tufka da warwara a cikin abin da kake fitarwa wanda kake cewa ayar tana nunawa ko kun fahimta jama'a wa fi ba'dha qad yaghlibu 'ala dhann zalika ma na naqib malam yace a cikin wasu daga cikin dalilan da suke nuni zato yakan karkata cewa e kaza ne tare da yiwuwar ganin akwai naqib din wato ku duba jama'a zato mai ƙarfi malamai suna hukunci da shi musamman a babin fikihu na son in ɗauko maku wata risala doktora wanda wani malami yana ɗalibi a jami'ar islamiyya ya yi bahafi mujalladi biyu ne yana magana tabbatar da ƙa'idojin fikihu ko kuma tabbatar da matsalolin fikihu waɗanda an ba da hukuncinsu ne ta hanyar marin jayin zato wato marin jayin zato ana iya hukunci da shi abinda ibn taymiya yake nuni kenan ga marin jayin zato sai dai kuma akwai yiwuwar ko a jikin wannan marin jayin zaton akwai ihtimalin akwai yiwuwar kamar akwai tufka da warwara amma in zaton ya zama marin jayi ne to za ka iya rinjaya ka fitar da wannan dilala ɗin ko kun fahimta jama'a marinjayin zato ana hukunci da shi a fitar da dilala ta siffa Allah kuma a gini a kan wannan siffa ta Allah maɗaukakin sarki daga marinjayin zato ko da a jikin zaton akwai ihtimalin naƙib ko an fahimta jama'a sai malam ya ce wa taraddudul mu'mini fi zalika to in ka ga mumini yana shakka ko yana kokonto ko yana kai komo game da abin da dalala ta aya ko hadisi suka nuna huwa bi hasbi ma yu'tahu min al-ilmi wal iman da gwargwadon irin yadda ilimin shi da imanin shi yake ne da gwargwadon yadda zaton zai kasance da gwargwadon yadda kake da eh, eh, wato iya amsuwa iya karban dalala ake magana da gwargwadon yadda kake da karfin ilimi da karfin imani yakan gamsar da kai ka tabbata akan abin da dalalatun nassi ta nuna dangane da siffofin Allah a cikin Ayyuko a cikin hadisai ko kuma a cikin wasu matsalolin daban domin ibn taimiyya da ya tashi yana magana ne hadda wasu matsalolin daban kamar yadda zai ƙara fitowa ƙarara ya bayyana insha Allah wato ko da a matsalar fikihu ne da gwargwadon yadda kake da zurfin ilimi da gwargwadon yadda kake da zurfin imani shine yake sa ka iya ainihin wato yadda ka gamsu da wannan abu misali kana da raunin ilimi kana kuma da raunin imani sai gashi cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya hukunta cewa wanda ya saki mace saki uku a kalma ɗaya ce na sake ki to shi kenan sai kaga annabi ya hukunta cewa wannan mutum abin da ya yi ba daidai ba ne annabi ya yi faɗa akan haka bai ji daɗi ba amma kuma annabi ya mayar mishi da matar shi kuma ba a taɓa samun akasin haka daga annabi sallallahu alaihi ba ba a taɓa samun akasin haka daga sahabbai kamar abubakar ko umar ba sai a wani lokaci na rayuwar umar ya ga cewa abin ya fara yawa sai ya ɗauki zafi ya faɗi fatawar amma daga baya shi ma ya dawo ya janye ta kamar yadda malamai suka ba da labari to in haka ne kuma haka ɗin ne to yanzu gwargwadon imaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai sa sai ka yadda da wannan hukuncin na manzan Allah amma ka koma kana kokarin ka ɗauko hukuncin Umar ka ce to ai annabi ya ce mu bi maganar sahabbai to annabi ya ce amma maganar sahabbai alaikum bi alkhulafa khulafair rashidin ne yace ko ko cewa yi alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati yace wa sunnatul khulafa'ir rashidin to ya kamata ashe mu tsaya ma mu gane shi khulafa'ur rashiduna suna da wata sunna ne da ta saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a'a to in kuma har wani khalifa daga cikin khulafa'u yana da wata sunna ko wata fatawa wadda ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na farko dai tukuna za a ba shi uzuri ba za a ce ya faɗi wannan sunna ba ne domin ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu ba za a ɗauka ba amma idan fatawa ce a halin larura to in kai ma ka shiga wannan irin larura to za ka iya ɗaukan wannan fatawa da gwargwadon larurar da ka shiga misali sayyidina usman hadisin shi ya zo cikin bukhari da muslim ya ƙara kiran sallah na biyu a sallar juma'a shi ya kawo kiran sallar da ake cewa kiran sallar wanka amma sallar juma'a tun da annabi da abubakar da umar suke yi shi usman kiran sallah kwaya ɗaya ne ake yi a lokacin da liman ya hau bari. usman ya ga jama'a sun yi yawa a madina sai ya ainihin kawo kiran sallah na biyu da uzurin cewa jama'a suna kasuwa sun shagaltu da kasuwanci don haka yana da wani bene a cikin kasuwar madina ko a jikin kasuwar madina sai ya sa aje can a kira sallah to kaga in kai ka lura da dalalatul illa dalilin ma da ya sa usman ya haka gaba ɗaya ka gane wannan kiran sallar bai da alaƙa ko ɗaya da ma ainihin wannan kiran sallah na asalin juma'a don za a je ne a kira don a faɗakar da mutane yau juma'a kuma su zo su yi wanka domin a lokacin ba agogo domin a lokacin ba lasifika har a yi sallar ma ƙarshe wani beji ba to yanzu kun ga idan kun fahimci wannan yanzu ba za a bi sunan nan ta na Usman ba ko kaɗan saboda mai ba a da bukatarta amma ba za a ce usman ya yi bid'a ba ba za a ce ya yi laifi ba to amma ranar da kake da bukatuwa gwargwadon yadda ko makamancin bukatar usman to a lokacin sai ka ce to dama annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashid dan haka malamai na usulul fiqh wani malami ya rubuta littafi ijtihadatul khulafa ar-rashid yaya ake daukan ijtihadodi da hulafa su kai? in sun yi ne a daidai lokacin da manzon Allah ba shi da rai ana buƙatuwa zuwa ga wannan abin to wannan kowa yana yaba musu yana jinjina musu kuma yana yadda da wannan sunna ce kuma abi annabi ya amintu da ita to kenan yanzu annabi yana fifita ijtihadin su a bisa ijtihadin wani a halin bukata to amma in ya zama kai baka samu kanka a halin bukatar wannan ijtihadin ba fa a halin ga sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam? sai ka tsaya akan sunna annabi sallallahu alaihi sallam. sau da haka ba za ka yi hujja da cewa tuwai annabi ya ce a bi su a'a kafin annabi ya ce a bi su ba sai da ya ce a bi shi ba sannan kafin ma annabi ya ce a bi shi shi da kanshi ba Allah ne ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai har kuna son Allah to ku bi ni a ƙarƙashin wannan jama'a idan da za ka samu kanka a irin wannan halin to irin wannan magana tare da cewa a aƙida ibnu taimiyya yake yin ta ko to da gwargwadon iliminka da gwargwadon imaninka shine zai sa ka gamsu da magana annabi kuma ka iya gane cewa waccan maganar ta wancan sahabin ba wai bid'a ba ce ya yi ta ne a halin bukata amma ba ta shafa ta annabi ba amma galibin waɗanda ake ganin malamai ko in ce musu wake-waken malamai abinda suke fahimta shine ai tun da bayan annabi ya yi waccan fatawa umar yana sane da waccan fatawa usman na sane da waccan fatawa kuma ya yi to ai yanzu ta usman da ta umar ta shafe ta annabi kenan wannan ba a taɓa faɗin irin wannan magana a cikin ilimi ba domin baya wa magana wani wani kowaye matukar ba annabi ba kowaye ba za ta shafi magana annabi ko magana Allah amma kaga annabi yana yin magana magana shi ta shafe magana da ta zo a cikin alkur'ani ba don kuma saboda shi ma magana shi wahayi ce to karfinsa ɗaya kenan a nan bin nisba littashiri wajen kafa shari'a to in ka gane wannan abinda malam yake ce maka anan, gwargwadon imaninka da gwargwadon iliminka ko shine yake taimaka maka ka iya gamsuwa da dalalat da ke cikin ayoyi da hadisai gane da siffofin Allah da kuma wasu matsaloli na fiƙihu to yanzu kenan wannan ya wajabta mana wajibi mu nemi ilimi mai zurfi wajibi ne mu nemi imani mai zurfi domin ilimi da imani mai zurfi shine zai samu kai tsaye in annabi ya faɗa abu kawai shi kenan sai mu ɗauka jama'a kun fahimta a ƙarƙashin wannan sai Ibn taimiyya yake cewa wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wanda duk Allah bai sanya mishi haske da zai rinka haskakuwa da shi ba fama lahu min nur babu inda kuma zai samu haske to hasken imani da hasken ilimi su ne sukan sa ka in kayi zurfi sai ka bararraje a cikin biyayyar manzan Allah abinda ake nufi da bararrajewa shine narkewa sai ka zube sai abinda manzon Allah yake tashi daga duk motsi ba ka yi to amma in ya zama kana da raunin imani kana da raunin ilimi to za ka rinka tangaɗi tsakanin bin gaskiya da bin karya, bin sunna da bin bid'a bin daidai da bin kuskure da gwargwadon imaninka da gwargwadon tangadinka shi sa za ka gani arrasikhuna fil ilmi Allah ya be su da cewa warrasikhuna fil ilmi na amanna bihi kullum min indi rabbina sai ce me wa ma zakaru illa wa ma illa ulul albab bidilala ƙarshen ayi yana nuna masu zurfin ilimi masu zurfin ilimi suke samun zurfin imani kuma suke samun cikakken hankali na tunani don haka karka sake ba da rabo a cikin zurfin ilimi karka sake baka da rabo a cikin zurfin imani wattaqullaha wa yu'allimukumullah tsoron Allah nau'i ne na imani to in ka tsoraci Allah sai Allah ya ƙara maka wata siffa kuma da za ta ƙara maka imani ita ce ilimi wattaqullaha wa yu'allimukumullahu ku tsoraci Allah Allah zai sanar da ku sanin shi za ku san ilimi za ku san Allah shekul islam muftil anam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi daga ƙarshe sai ce wa manishta baha alaihi zalika au ghairuhu wanda duk waɗannan irin bayanai na gane sunaye da siffofin allah suka rikice mishi shubuha ta yawa a cikin ƙwaƙwalwar shi au ghairuhu ko kuma wani abin ya yi yawa a cikin kwakwalwar shi na rikici nan dai ga annabi ya ce nan kuma ga wani babban sahabi ya ce an samu karo nan ga annabi ya ce nan ga wani babban malami shugaban kungiya limami ya ce a ga wani profesa a ga wani doktor a ga wani wanda yake ya yi karatu a ga wani kaza kaza ko alwutsu wutsu ne shi akan ilimi to sai ya ruɗa ka don akwai dalilai factors akwai dalilai da ke taimaka mutum ya ruɗe ga aya ga hadisi sai aka samu wani babban malami ya yi itirabi a kansu yakan ruɗa mutum saboda sai a ga to aishi yana da ilimin da zai taimaka mai ya fahimci aya ya fahimci hadisin to har sai ya kawar da dalala ta ayar gefe guda ya kawar da dalalar hadisin gefe guda ya ɗauko wata magana wadda ba ta a cikin wannan aya ba ta a cikin hadisin sai ga mutane sun kamu shine maganar da ya kaɗa mutane game da ibnul qayyim lokacin da ya ce da gwiwa ake tafiya sujuda ba da hannu ba sai ce saboda hadisin ma na abu huraira din da yake cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada yadayhi qabla rukubatayhi sai ce inna fi hadha inna fi hadisi abi huraira qalban min rawi sai ce hadisin mai riwaya ya juya shi didan shi shine wal yada rukubatayhi qabla yadayhi sai ibn al-qayyim sai nuni dalalat da ke cikin lafuzan sai fassara sai kuskure ya faru annabi yana cewa in ɗayan ku zai sujuda kai ya durƙusa kamar yadda raƙumi yake durƙusawa sai dai ya fara gabatar da hannayen shi kafin gwiwoyin shi sai ibn qayyim sai ya ce a to kaga mai riwaya yayi kuskure da ya ce ya fara gabatar da hannayen shi kafin gwiwoyin shi sai ce kamata ya ce ya fara gabatar da gwiwoyin shi kafin hannayen shi ya ce saboda ai gwiwar raƙumi ai raƙumi an ga yana durƙusawa ne da hannayen shi sai ce da hannayen shi na gaba to kai kuma in ka tafi da hannu to ai kun yi ɗaya da raƙumi kenan ibn qayyim sai ya ɗauki umumin hannu amma annabi sallallahu alaihi wasallama a nan yana magana hannu ne kai gare ka mutum amma da ya zo kan raƙumi annabi bai ce hannu ba sai ce gwiwa don haka ɗan wajen ɗan adam annabi ya yi umumin hannu tafi da hannu kar ka tafi da gwiwa saboda raƙumi da gwiwa ike tafiya to gwiwar raƙumi tana hannun raƙumi ne to gwiwar shi a hannun shi kai kuma gwiwarka a kafarka to in ya tafi da gwiwa ya durkusa haka raƙumi ya saniya da sauran duk wanda zai durkusa haka suke durkusa a misali to kai kuma ka tafi da gwiwa to ka kwaikwayi raƙumi kenan to yanzu kai kuma sai ka tafi da hannu to shine ka saba raƙumi da haka hadisin bai da rudani ko kaɗan to amma kasantuwar ibnul qayyim ne ya kawo wannan kuskuren fahimtar a cikin wannan littafi a cikin ɗaya daga cikin mafi ingancin littattafan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin manzon Allah ta wajen fikihu tarihin manzon Allah ta aƙida tarihin manzon Allah ta manhaji tarihin manzon Allah ta da'awa tarihin manzon Allah na komai a cikin wannan mafi ɗaukakan littafin sai abin ya buga kan da yawa daga cikin mutane wannan abin da ya kai jama'a ga haka ko shine gwargwadon naƙasuwa ta iliminsu in ba haka ba a yanzu da ba za su kalli waɗannan ƙara'in ɗin ba ba za su kalli girman ibnul qayyim ba ba za su kalli girman littafin ba da sai su tsaya sai su amfani da zurfin ilimi sai su rusko wannan kuskuren na ibnul qayyim to saboda haka ilimi ko ka yi ƙoƙari kar ka yi na bahaushe bahaushe yana cewa muna neman karatun sallah tare da cewa ita wannan maganan aka kai ta wurin malaman usulul fiqh sai bahaushe yayi nadama fadin ta dan karatun sallah jama'a duk littafan da aka rubuta tun qur'ani duk cikin shi karatun sallah ne tun daga farkon qur'ani har ƙarshen qur'ani karatun sallah ne sahih bukhari karatun sallah ya fi yawa a ciki bukhari muslim abu dauda risala duk karatun sallah ya fi yawa to amma abin da bahaushe yake nufi asali karatun sallah ɗan kaɗan ne in ya iya wai ko da alamtara kai fa ka iya ko kulhu wallah ko kulya ko falaki da nasu ko fatiha abin da bahaushe yake nufi kenan abin da yake nufi kenan saboda bai san ilimi ba amma karatun sallah da yawa saboda haka ka zurfafa ka nemi ilimi ka dage kar kai wasa kar kai baya baya kar ka sake ce kai in kayi karatu da yawa alkali za ka zama kai in ka yi karatu da yawa ai za ka yi ta jawo fitina ne ai kai baka san cewa amma mutum ya karatu da yawa bata ike ba a'a duk wannan ƙarya ne Allah cewa ike su fil ilm masu zurfin ilimi waɗanda suka dire kafafuwansu suka dira kasan duk sanda mutum ya tafi yana shiga rijiya duk kwarewar shi da dagar yake shiga duk kwarewarshi. shi baya san da ya daddafa kafafuwan shi da hannayen shi gefen rijiya da dabara ne yake tafiya baya jin karfi amma in ya dira cikin tafa sai ji ya yi daram to misalin arrasik fil ilmi kenan wanda ilimi ya zauna mishi wanda yake bayi da shakka akan abin da yake sani to duk lokacin da ka tashi neman ilimi da imani ko ka yi ƙoƙarin samun mafi nagarta kamar yadda in ka tashi ɗinka riga kake samun wannan tela ne fi in ka tashi guga sai ka ga wannan mai guga ne wannan mai karin hula wannan mai guge takalmi eh to abin da ya fi dacewa kenan wafi zalika ya na fasil mutanafisu in dai rige-rige ne a wajen ilimi ya kamata a yi to duk sanda ka samu rudani a cikin matsala aƙida ko fiƙihu ko ka samu rudani a cikin matsala ta me ta tauhidi an fahimta jama'a waɗannan maganganun akwai cikakken sharhin su a cikin al'aqidatu tahawiyya sharhin ibn abil iz al-hanafi bayan da ya kawo maganganun waɗannan da suka samu kansu cikin rudani su gazali su ibnul juwaini su wane dawa a shaharu satani daga waɗannan da suka rude sai ce to wallahi idan mutum ya kai irin wannan rudanin ko to ba abin da ya dace sai koma yana yin addu'o'in da suka zo daga annabawa masu ƙarfi ne addu'o'in gashi nan shi ma ibnu taymiya abin da yake cewa kenan da zaran ka samu kanka a cikin ishtibahi a cikin rudani shubuha ta maka yawa ko to wallahi ko ka koma ga addu'a gashi falyad'u bima rawahu muslim fi sahihihi an aisha ta radiyallahu anha sai mutum ya yi addu'a irin roƙon Allah da addu'ar da imam muslim ya ruwaito a cikin littafin shi as-sahih daga sayyida aisha Allah ya ƙara mata yarda qalat aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza qama min al-layli yusalli yaqulu manzan Allah ya kasance idan ya miƙe da daddare yana sallah cewa yake Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila ya Allah ubangijin mala'ika Jibril da Mika'ila da Israfila manya-manyan annabawa kenan ay manya-manyan eh, mala'iku afwan manya-manyan mala'iku sai annabi yake danganta allantaka Allah gare su wannan yana daga cikin hanyoyin tawassuli ko 'yan adam suna haka ka zo za ka roƙi mutum wata baiwa sai ka dubi wacce matar shi ya fi so sai ka dubi wanda ɗan shi ya fi so ko an fahimta to suwaye manya-manya to amma da yake a musulunci ba a roƙo da albarkar wani ba a roƙo bijahi ya Allah dan darajar manzan Allah ya Allah dan darajar mala'ika jibrilu ya rab man jibrila ya ubangijin jibril ya ubangijin mika'il da israfil to wannan zikru fardin min afradil am bi hukumil am yu'akkid la yukhassis wannan an yi ishada da sunayensu ne don a nuna darajarsu a nuna mukaminsu a nuna matsayinsu Allah ubangiji dukkan sauran mala'iku ne har waɗanda ba a san sunansu ba. Fatirar samawati wal ardi ya mahalicci to, fatir wanda ya kirkiri inventor wanda ya kirkira ala ghairi misalin sabiqin ba wanda ya taba riga shi bai kwaikwai ya wanda ya kirkiro halittar sama da ƙasa alimal ghaibi wa shahada ya masanin abin da ke ɓoye da abin da ke sarari jama'a kuna jefa. duk wannan ya kamata mu koyi wannan a cikin aƙida amma duk sai mutane su bar wannan sai mutum ya zo ce dan darajar manzon Allah ka bani kaza cika bakinka na banza ne arne bid'a ce wallahi bid'a ce dole ne a tsarkake bakunan mutane za su yi mana sharri su ce ba mu kaunan manzon Allah sun dade ba su faɗa ba yome ba su faɗa ba ko kun fahimta jama'a sun daɗe ba su faɗa ba dole a faɗa mutane gaskiya wannan tawassuli da kuka sani yana daga cikin ɓangarori mafi girma na tauhidi ɓarna ta faru ciki kurakurai sun faru ciki wasu abubuwan ba a iya fassara su daidai ba hatta cikin ahalus sunna aka zo ana cewa mutane ku rinka cewa junan ku dan Allah dan son annabi kar ku ce dan Allah dan annabi ina fata an gane an zubar da ruwan wanka ne da jinjiri a ciki shi ne kawai kare magana ce ta yan brokin an zubar da ruwan wankan ne kawai da jinjiri a ciki shikenan so kaga an yi aikin banza saboda haka dan Allah kadai to amma Allah ake cewa dan san annabi Allah ka bani kaza saboda san annabi ga Allah siffa ce tabbatacciya gare shi san annabi gare mu ibada ce da Allah ya bautar da mu da ita to za mu iya cewa Allah don san da kake wa annabi Allah ka bani kaza ya Allah don san da nake wa annabi ka bani kaza daidai ne tauhidi ne amma ya kai musa don san annabi ka bani kaza to sai an yi ta'abiri don san da nake wa annabi ko don san da kake wa annabi ka bani kaza a amma musa don san da Allah yake wa annabi to ka bani ba to ya halatta to kun ga sai an tsaya an yi tabiri shi yasa sai mun samu ƙwararrun malamai gogaggu su za su zauna suna fayyace mana ibnu taimiya ya yi waɗannan bayanai tsaf a cikin littafin ƙa'idatun jalila fit tawassuli wal wasila ya Allah dan san da kake wa annabi ka bani kaza ya kai ahmad dan san da Allah ike wa annabi ka bani kaza amma aisha dan san annabi da kike yi ki bani kaza bai halatta ba dole ne mu san wannan na'am alaikum salam eh ai da ma ahlus sunna ake magana gyara aka je ai karin magana ne muku na ce shine aka zubar da ruwan wanka da jariri shine su wadancan ruwan wankan suke zubarwa an fahimta babu jaririn sai aka ce to ai kun yi kuskure ku bari ai wa jaririn wanka mana sannan ku zubar da ruwan wanka shine kai kuma da ka tashi da aka gama wa jaririn wanka sai ka hada da jaririn da ruwan wankan sai ka zuba da kai da shi karshe ma kai kama kafin shi banna dole sai an tsaya an tantance abu wato tantancewar ko to wannan abin shi ne yana daga abin da muke kira zuwa gare shi na ta haƙiƙi na mas'aloli. banda ta haƙiƙin littattafai ta haƙiƙin masail shi yasa Usaimi ya rubuta wannan littafi wannan littafi ya zama kamar sharhi ne amma gaskiya talhisi ne na hamawiya gashi fathu rabbil bariya bi talhisil hamawiya wannan hamawiya da nake karanta muku nake sharhinta ita ce Uthaymin ya zauna ire-iren waɗannan lafuzan ya rinka bi yana tacewa ice kaza kaza kaza ka to in sun riga sun buga kanka to sai ka ga cewa ah, to ai kaza ai malaman mu na sunna ma suna faɗi eh, ba daidai ba ne ba daidai ba ne ina fata an gane dan malami yayi ashar sai a ce sadaka Allahu azim saboda shi malami ne yayi ashar sai a ce sadaka Allahu azim فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون kun ji share fage wajen addu'a bayan da aka gama wa Allah kirari da sunayen shi da siffofin shi sai kuma aka zo ana ishara zuwa ga akwai rikici fa akwai rikici tsakanin bayi mumun ce kaza su sun ce kaza hasuwana sun ce to Allah kai ke hukunci a tsakanin bayanka game da bayinka game da duk rikicin da suke ihdini limakhtulifa fihi min alhaqqi bi iznika Allah daga cikin rigingimun da bayinka suke yi to ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya da izininka rigingimun da bayinka suke yi Allah to ni ka shiryar da ni abin da yake daidai ne da izininka innaka ta man sha'u, Allah kai ke shiryar da wanda ka so ila siratin mustakin zuwa ga hanya wadda take ita ce mai kakkiya wannan hadisi muslim ya ruwaito shi a lamba ta 770 daidai kamar yadda za mu zo mu ji abu dauda ma ya fitar da shi a lamba ta 768 ahmad a cikin mujalladi na shida shafi na 156 gashi mala ya ce wa fi riwayatin li abi dawud a cikin wata riwayar wannan hadisi da abu dawud ya yi kana yukabbiru fi salatihi annabi ya kasance yana kabbara ne a sallar shi mai kulu zalika nan sai faɗi wannan ainihin addu'ar na fata an gane <clears throat> wannan ita ce ta tabbata ɗin a cikin musnadul imami ahmad da kuma sunan abi dauda jama'a kun wannan addu'ar ku koya wa musamman mutanenmu yanzu da ake saka musu shuba muna ta karantar da mutane sunna ana ta ƙoƙarin kawar da hankalin mutane ana ta ƙoƙarin kawo musu rudani sai a kawo shuba. sai an karantar da mutane sunna tsaf sai ka ji wani kawai ya kawo wani rudani daga wani wuri ita wannan tambayar me yasa ya yi ta ba tambaya ce yake nema amsa ba a'a yana so ya kawo rudani in kun ce za a iya yin sallar juma'a da hantsi karfe takwas karfe tara goma kun ce za a iya da rana tsaka kafin zawali sha ɗaya sha biyu wanda ya zo masallacin bai samu sallar ba sai a zahar din a lokacin hmm, shi ne kawai iya karfata kenan ba wani saɓani sai a zahar din a nan gudu amma inda can ne a wani wuri yake lokacin a zahar bai ba domin a wannan ranar babu a zahar juma'a ake to ya ɗauko da duma shi ya taho masallaci za a yi karfe tara za a yi sallar juma'a ƙarfe goma sai ya zo ya samu liman ya yi assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah me zai yi sai allahu akbar sai ya salla raka a hudu ta azahar a karfe tara ɗin kenan kawai kar a saka maka amma ita tambayar ba amsar ta ake nema ba an kawo ta ne don a ce to yanzu to me za a yi to ya za a yi Don kawo shi ba lokacin da makarantar da jilsatul istira sai da suka kawo to mutum ya zauna jilsatul istira daga jilsatul istira kuma sai ya manta sai ya ci gaba da zaman tahiya to ya za a yi kenan yanzu kun gani wannan zaman da kuka ce ya yi ai shi ya ja to a bari mana sai a ce a ya gama jilsatul istiraham to yanzu wannan ƙarin da ya dame kace yayi da mantuwa eh sai juda ba da salami cikin duk wata sunna da kuka kawo a ƙarƙashinta sai sun kawo shubuhohi da haka yahuda suka bata me suke nufi a yi a bar wannan sunna a ci gaba yadda ake allah na sauka ƙarshen kowane dare yana cewa wa zai roƙe ni in biya mai wa zai bauta mini in karɓa na haka hadisin ya zo ne don ya faɗi wannan lokaci ne na gaggawa karɓan ibada gaggawa amsa addu'a to tashi ka bauta Allah tashi kai ibada sai ce a to amma yaya yake sauka sai ce ban sani ba dan hadisin bai bayyana ba kuma wani hadisi bai bayyana ba to in ya sauka daga can sama ta bakwai ya dawo ta ɗaya wa ke jira mashi can sai aka ce wa ya ce maka saukar irin ta halitta ce hadda za ka ce in ya baro can to wa ke jira wa ya gaya maka to duk waɗannan tambayoyin in suka kawo ba suna neman amsa ba ne amma malaman salafiya suna da amsar sai su baka amsa sai su ce maka an amsa maka eh to yi abin da aka ce tashi ka yi addu'a tashi ka yi ibada shi ne in kun ce a yi sallar juma'a karfe tara to in mutum ya zo masallaci bai samu sallar juma'ar ba to ya zai yi ba an san bai yake nema ba yana son ya kawo ne in ka ce a ka to aiko ba na ce a yi a zahar karfe tara ba kai ka eh to gaskiya ce to ka gani to a bari mana ƙarya kake zindiki maki manzan Allah a'a sai a yi sai a zahar din a lokacin idan mutum ya zo sallar idi da hantsi yana zuwa sai ya samu liman ya sallame sai ya sallar ai zai sallar ko ba zai ba zai yi ko ba zai ba zai yi to gaya min da ake sallar idi mutum daya amma sahabbai ibn mas'udin sai ya ce zai yi inna ma ina suka saba wani ya ce ya yi ta ala hai'atiha yadda liman ya yi ta yayi wani ya ce a'a yughayir fa yusalli arba'an lakin ala hay'ati salatil idain yayi ta hudu amma da yanayi da siffa irin ta sallar idi to in yayi to ya sunanta sallar idi to shi kadai yayi ina hudu barta ina kaza amma ina son tabbatar muku ne dukkan tambayar da kai ko sai malaman ahli sunna sun baka ansa sannan sai su ce muna nan abin da muka faɗa maka ɗin nan kai ku dubi wannan littafin na taɓa zuwa muku da shi tun ranar farko da za a fara karatu ko farko farkon karatun littafin nan gashi jawabu li'tiradatil misriya ala al-futya al da ibnu taymiya ya gama rubuta wannan littafi tsaf musulmi suka ɗauki ka'idojin cewa duk inda aya ta zo duk inda hadisi ya zo yana siffanta Allah in dai hadisin ya tabbata to a karanta hadisin ka a ji kunya a ce aina Allahu din ina Allah yake haka annabi ya faɗi Allahu fis sama'i a karanta kar a yi ɗarɗar ko a karanta dan annabi ya yi in laifi ne annabi ba zai ba in an ce an karanta an ci mutuncin Allah ba a yi ladabi ga Allah ba ƙarya kake makiyin Allah annabi ya fi kowa ladabi ga Allah tunda ya karanta mu ma mu karanta ɗaya kenan ba kar a fassara sai a ce ƙarya kake in ba a fassara ba ya za a gane shi a fassara sannan a fitar da dilala mai hadisin ke nuna mai ayar ke nunawa a fitar a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kaza to sakamakon magana annabi ta nuna Allah yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya sakamakon aya da Allah ya ce arrahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu saman al'arshi ta nuna Allah a sama yake al'arshi ita ce mafi nisan halitta ta sama to kuma Allah yana sama da ita in ya ce to kana nufin al'arshi na ɗauke da Allah kenan sai a ce ba a ce maka haka ba wa huwa qahiru fawqa ibadihi al'arshi baiwa Allah ce to Allah yana samanta saboda haka kaji wannan eh sai a ce to wannan aya ta tabbatar da Allah na sama ibnu taymiya duk da ya gama kawo wannan kamar yadda haka aka nema ya ɗibo fatoyin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa abubuwan da su al eh, menene imamul ajurri suka ruwaito cikin ash-shari'a da sauran abubuwan da malamai suka ruwaito cikin kitabun tauhid na ibnu khuzaima da kitabul iman na ibnu manda shi yasa waɗannan littattafan jama'a ana sa su ana karantar da ɗaliban ilimi don daga nan ne ake samo fassarorin malaman sahabbai da tabi'ai game da waɗannan ma'anonin ayoyin da hadisa da ya gama kawowa har zuwa zamanin shi sai kuma ya koma yana ɗibowa daga malaman ma da ake ganin mutasawwifa ne kamar sun shiga sufanci ya ta kawowa al'imamu ibn khafif ya koma yana ɗibowa daga malaman da ake ganin kaza-kaza su baƙillani su ashari su ibn al ya ɗibo maganganunsu da ya gama littafin tsaf littafin na isa ƙasan masar sai suka rubuta raddi a kan littafin ba raddi raddi raddi ba sai suka rubuto tambayoyi na itirabat ya kaiwa ne imru in ka ce kaza to kaza fa to in kaza ne to kaza da ka ce to kuma kaza fa shine ibnu taymiya yace ku kawo ya karbi takaddun shine ya rubuta wannan littafi jawabu jawabu li itirabatil misriya amsoshin jitto maganganu katsalandan ketirma karan tsaye da suka rinka wa ka'idojin alal futiyar hamawiya game da fatawa hamawiya da muka rubuta haka ake yi ba a kyala 'yan bidi'a ba a nan najeriya ne na ga 'yan iska suna yi wa 'yan bidi'a sanyi-sanyi 'yan bidi'a zindikai masu fada da maganar annabi ba a rage musu ko kala zarrati amma akwai jahilan musulmi ku rinka bambancewa jahilan musulmi su ake tausasawa su fahimta amma zindiki dan bid'a ya yanke shawarar sunna batati yana cin mutuncin sunna da ahli sunna ba a yi mai ladabi kaushin harshe ake wa dan iska amma nan sai a ce eh to ai ah, sirikin malaminmu ne a ai eh, kakan shi ta ba mu masallaci duk da haka aka hallaka duk da haka aka hallaka kuda wajen kwaɗayi yake fada wanda yake fada sau da haka ku kiyaye duk abin da kuka kawo na sunna za a kawo itirabat to amma ku ba da jawabi akan itirabat din an fahimta in kuka ba da jawabi to sai ku ce shi kenan to a dawo a yi abu haka Ibn taymiya yi hadisin nuzul ya yi wa'azi ala gafarta mala to yanzu ka ce Allah na sauka daga sama zuwa to akarmakan lahu to yanzu kaza to yanzu duk ya ce su tattaro kaf shine rubuta littafi su sukutun da guda hadisin nuzul haka bayan ya rasu ba su haƙura ba su sulki Allah bai su haƙura ba haka suka yi ta shigantaka su su ina ina wannan littafin abin na jin ko na ɗauke shi ne da ake wata ku ba a kami da koshi ba a kare su ko ka na da shi na ajiye shi da ban tafi da shi don dama zan duba wani abu don waɗannan yan bidiyan da gaskiya ke daga gaske mu ma da gaske muke ya ba shi ne abin da bawo shi na ba ta ya ibnu taymiya ya mutu sai suka ainihin tafi sai suka ce to ai yanzu za su huda mutane don dama ibnu taimiyya sai da ya silensin din su da ilimi da alƙalami, da karantarwa da wa'azi sai da suka yi shuru to da ya mutu sai suke ga haba ai kura ta mutu mun huta ina ka gan shi wai shifa saqam shifa saqam fi ziyarati khairil anam ta'lif wai imam al-allama taqiyuddin ali ibn Abdulkafi Asubki. as-subki gashi ka gan shi wannan littafin an rubuta shi ne bayan ibn taymiya ya rasu sai aka fake da cewa ana so a sanar da mutane ne game da muhimmancin ziyarar manzan Allah amma an rubuta littafin ne don aiwa ibnu taimiyya sharri ibnu taimiyya ya karanta ana ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi wa ana ziyarar kabarin manzan Allah ke ana ziyarar manzan Allah in yana da rai in an je ziyarar kabarin manzan Allah ba a roƙon manzan Allah komai ba a roƙon Allah wani abu a wurin ma idan ka je ka ziyarci kabar manzan Allah gashi nan misali ka taho gashi nan sai ka tsaya assalamu alaika ya rasulallah ka yi wa manzan Allah sallama ka yi mishi salati to ka gama karka daga hannu ka kalli kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kana roƙon Allah a wurin haramun ne sai ka wuce sai kuma sai ka fuskanci alƙibla alƙibla sai ka roƙi Allah ba wai addu'ar da kake ba ta da alaƙa da wannan ziyarar na ɗaya kenan na biyu abubakar assalamu alaika ya ababakar assalamu alaika ya umar ka yi musu sallama sai kuma ka wuce za ka yi musu addu'a sai ka wuce gaba su da za ka yi musu addu'a kai kana da bukata Allah ya baka mata Allah ya baka gida Allah ya baka jali Allah ya baka kaza ba za ka roki Allah a wurin waɗannan kaburbukan ba sai ka wuce gaba a masallacin sai ka fuskanci alkibla ku karanta yana nan cikin littafin qa'idatun jalila fit tawassul wal wasila haka ku karanta cikin albani a cikin littafin shi ahkamul janaiz wa bid'ah waɗannan su ne maganganu ibnu taymiya ya sake kawo hadisin annabi cikin bukhari da muslim la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid ba a ɗaura sirri a tafi kowane wuri mai daraja masallaci ne kabari ne hubbara ne wata bishiya ce wani idan ruwa ne wani wuri ne mai daraja da ake tabarrakantuwa da shi ba a zuwa turi sinina ne ko wurin dutsen annabi ibrahim ne ko haikalu ba a zuwa illa ila salasati masajid sai masallatai uku masallacin ka'aba masallacin annabi da masallacin qudus ibn taymiya ya tabbatar da haka ya kawo hadisin abu basir sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu da abu huraira abu huraira daga ina kake abu huraira ya ce na je ɗuru na ne ziyara ya ce wallahi da na same ka kafin ka fita da na hana ka da baka fita ba saboda manzon allah ya ce ba a kai ziyarar wani wuri sai ka wannan hadisi ashe kun ji abin da sahabbai suka fahimta a hadisi abubuwan da ibnu taymiya ya karanta kenan shi kenan sai wannan ali ibnu abdul kafi as yana babban malami ne ma ali mali amma su ne suka yi ta kokarin kawo waɗannan itirazat dan su hana da'awar ibnu taymiya zaman lafiya suka je suka haɗa kai da gwamnati duk abin da ibnu taymiya ya rubuta in ibnu taymiya ya muwafaka ku ji fa madadin su bar na ibnu taymiyan ya isa ko sai su a ah, sai sun rubuta nasu ga littafin da ya rubuta wai dai ba za a zauna lafiya ibn taymiya ya dauki daraja shi kadai a wajen me ibn taymiya shi kadai a kagani an zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wani kirista ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan dimashq ibn taymiya ya rubuta wannan as-sarimul maslul ala shatimin rasul duk abin da ibnu taymiya ya rubuta daidai ne sun yadda amma su ma sai sun faɗa ne sai rubuta na shiga shi wai a saiful maslul alaman sabbar rasul shi ma me yasa bai rubuta tun da farko ba ba sa iya insha'in intaji kukuyi a in kayi a ce ba daidai ba in yayi daidai kuma sai a ce eh to amma shehi kai ma ka rubuta mana shine kawai malami saboda me ibnu taymiya ya to shine fa suka zo suka faɗi sharrori a cikin wannan littafi waɗannan sharrorin shine aka samu wani bugaggen ɗan ƙwaya haitami ya zo ya rinka maganganu munana a cikin littafin shi al'idah sharhi ne na manasikul hajji da nawawiyayi game da aikin hajji haitam ya zo ya rinka munanan maganganu game da ibnu taimiyya da ya zo babin ziyara yana cewa ibnu taimiyya batacce ne wanda duk malamai sun tabbatar da batan shi kuma har sun kafirta shi saboda ya hana ziyarar manzan Allah amma ibnu taimiyya bai hana a ziyarci manzan Allah ba littafan shi kaf suna cike da falalar ziyarar da kuma yadda ake to wai su shirkiyat din shirka maguzanci da ake wanda annabi ya roki Allah kada Allah ya mai da kabarin shi haka kuma na daga cikin karɓar addu'ar annabi ko shine samar da irin su ibnu taimiyya da Allah ya yi wa annabi gata da haka suka tashi suna yaki ce wannan shirka annabi na cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad min dunillah Allah karka mai da kabarina ana bauta mishi a rabu da kai Allah sai Allah ya samar da malamai irin su Imamu Malik irin su Ibn Taymiya malamai irin su Abdullahi malamai suka biyo baya duk abin da suka ga za a yi kabar manzon Allah bai dace ba sai cewa Imam Malik sai da ya ce bid'a ce makaruhiya kai da ke Madina ma duk sanda ka shiga masallacin kai kenan za ka je kai ziyara kai kenan za ka je kai ziyara imam malik sai da ya hana haka to imam malik ma bai kaunar manzan allah amma a Ibn taimiyya shine karkatacciyar bishiya ko na kwance ma ya ja ya tsinka don haka sai aka tsallake imam malik shine sai suka rubuta wannan littafi muhammad ibn abdulhadi yaro ne bai wuce shekara 32 ba lokacin a lokacin Ibn taimiyya ibn taimiyya ya sa sun shuru ba sa iya cewa komai saboda karfin hujja da ilimi da imani ibn taimiyya ya rasu sai suka ga yanzu bari su taso sun sa gwamnati ta watsa waɗannan ɗalibai sun zahabi sun gudu ƙauyukansu ibn qayyim ya iya turjewa a lokacin aka kama shi aka ɗaure waɗannan kuma matasa duk sun gudu yana ƙauyensu ya rubuta wannan littafi asarimul munki asarimul munki fin raddi ala subki shi yasa kaga tare suke tafiya asarimul munki takobi mai kaifi mai tsini tsinin kuma mai dafi fin raddi ala subki game da raddin subki subki ya yi karya ya ce ibnu taimiyya ya haramta ziyarar kabarin annabi ibnu taimiyya ya kafurta wanda ya ziyarci kabarin annabi ya ce kayi karya mu ne almajiran ibnu taimiyya ga abin da ya faɗi amma fa shi ma saboda tadlisanci yana zuwa makarantar ibnu taimiyya yana koyan karatu a wurin su zahabi almajiran ibnu taimiyya to haka waɗannan mutane suke da rudani su kullun so suke a ce su ne ko kun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka ku kiyaye abin da nake nuna muku duk abin da kuka faɗa na sunna za a yi itirabi kun ce jilsatul isra wancan shaidani ya ce sai da annabi ya tsufa ya ce mishi ita sallar yaushe annabi ya fara yinta? dama annabi ya fara yin sallah yana shekara sha takwas ne ko sha biyar? dama yaushe ya fara yi bayan an yi mai wahayi bayan an yi mai wahayi ya fara yin sallah bayan an yi mai wahayi bayan ya je ya yi isra'i da miraji an fahimci wannan to yanzu wannan bai isa ku fahimci cewa a lokacin dama annabi ya fara manyanta ba to ashe ita kanta sallar sai a ce a ita kanta sallar sai da annabi ya tsufa ɗaya kenan na biyu sai a ce a dubi sahabban da suka ruwaito jilsatul istiraha gaba su ba wanda ya kai shekara talatin kaf dukkansu matasa ne su aliyu ne su abu humaidin sa'idi su abu qatada dukkansu samari ne 'yan shekara sha kaza ashirin da kaza ku ana faɗin sahabban sai kuna tunanin yadda abubakar yake sa'an annabi wai sauran ma haka ne duk waɗannan da kake ji fa yara ne yan ƙanana ƙanana duk kirarin da kake ji na mu'azu ɗan jabal ko duk girman darajar shi da rawanin shi